sannun ya hakuri Allah ya sa ta huta Allah ya kyauta maka Allah ya kyauta maka Allah tsiki haka Allah ya kyauta Allah ya kyauta ga Allah ya Hey, what are you da zuwa zuwa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 zuba shi ka koma da shi waɗannan shi ne abin da kan da ka zaɓa ita duniya makaranta ce nan gaba idan ka nutsu ka sake dawo ka ɗebi kayan ka kana kai kuma masa da kayan sa kan ku kuka ba ni kuka ba kuma wanda ya ce ba canza tuwo suna ne mahaifiya ta ce da ka shiga bana ya kaka da sittin da hudu shinkafa kamar yin ko mahaifiya ta ce ina bin da abin da yake faruwa ba wani abin da yake faruwa kai ka janyo makan wani irin ne ji kai na bakin talauci dan ban zo na ba da wani abu shi ne za a yi min haka to ba zan bayar ba ba zan bayar ba ba zan bayar ba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

Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oyo zuciyata. Zuciyata. Oyo. Oyo. Me zan gani haka menene? Ba dai abin da kake faɗa bane ɗazu ka fita kaje ka samu da gaske. Kai mun bayani mana in san halin da ake ciki ka banna a duhu. Shema, ba ruwa. zuciyata zafi take mu yayyo Allah da dan Allah ka ka mutumin a nan in rasa yadda zan yi barin kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ga duniya babu sun waya house di ya kone sun waya house di ya kone kudin kasuwanci babu ba ni da kudi ba ni da dukiya wai Allah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 dala ku ɗan dan mintuna kalilan shiga sanar da iyali abin ake ciki sai mu fito mu ci to baka minti da insha Allah ya Gino, ina a Gino me yake faruwa na zaga duk ko ina na ga an alife ke da kuma kullum zo mu je ka bude ni. Ah, ai da alaji tuko.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 matsiyaci matsiyaci ne la'ananne la'ananne ne eh, eh, eh, yo ya shi ta jin ta tafi ai kana tafiya da kwana biyu to ka zo maka bani din irin mutum ne irin mutum ne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 a ƙasar nan kanin gidan kwana da rumfunan kasuwa da inda za a ake haya na gidaje ɗari hudu da wani abu gaskiya ne gaskiya to Allah sa albarka Allah ya rika maka Allah ya ƙara buɗe to abin tambaya masallatai da makarantun alkur'ani makarantun islamiyya eh. da makabarta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

dukiyata gidajena matata kadarorina duk na rasa su a ɗan ƙanƙanin lokaci an damfare ni makudan kuɗaɗe inda nake kasuwanci ya ƙoci kadarorina sun salmanta matata ta gudu Allah shi ke yin yadda ya so wannan ka ɗauka jaraba ce daga Allah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 gaskiya ba zan iya malam babban inda sannan aikata shi ne na saba wa ma'aikata ta saba wa yan uwana duk ga baki ɗaya suna fushi da ni sun yi fushi da ni malam subhanallahi subhanallahi to ai komai ma a tsaye da shi tashi ka ta wurin mahaifiyarka ka nemi gafara a wajen ta duk yan uwanka ma ka bi suka fasa hakuri ka nemi gafara su ka tafi kuskure maza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 Isuka ba ta hakuri ina fushi kike su ana Darling. Ina zuwa da Allah. Inna ta ce ni takun daya. Bace bari takun kan madan ɗauka. Madan. waɗannan abubuwan da suka faru suka dawo suka zama wanda ya zauna a zuciyar mahaifiyata.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 ba ta buƙatar abin wata balle in ta bata kuma da tabbatar wana da nata suka tabbatar da cin da ta bar musu amma wannan saboda ina ganin na da kuɗi ya sa zuciya ta kare ba nake ganin wani abu ne da zai zo ga wuce <laughs>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 koma ga Allah kai ta tuba kai ta tuba ka nemi yan uwanka kuma kai ta neman gafararsu duk irin mulakancin da za ka fuskanta a nan gurin ka jure amma mutumin da ka ja hankalinka ka kula ta yi kokari ta tsarkake mahaifar ta gurin haihuwarka ta haife ka da uba ta yi kokari ta hana kanta ta hana komai ta rabu da abubuwa na ta danta baka ka zo kai jari ta ɗoro ka ta kawo ita ce sanadiyar ka zuwan ka duniya ita ce sanadiyar ka zuwan ka nan ita ce sanadin samun jarin naka amma du ta zama a bar wofantawa ta ɗauke ka wa hamluhu wa fisaluhu talasuna shahara wata talatin tsakanin ɗaukar cikinka da haihuwarka da shayarwa wata talatin alal aƙal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 Allah ga furu da ne Allah ka tabbata Allah ba da rauni da jahilci da ƙauyanci Allah ka tabbata Allah ka tabbata impactado, digamos, cómo tocar el mobile.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 ina nan zane ni zan yi wa mama abin tausayi ne iyayenmu mi zan wa mama na duniya ta yi shaida kabar sharrin shaidani ka kula da mama kabar sharrin shaidani ka lura da mama ka bar shairin shaidani tausayawa mama ka bar shairin shaidani bi ra'ayinta mama ka bar shairin shaidani aikata kiki ga mama mahaifiyarmu mahaifiyarmu mahaifiyarmu mahaifiyarmu mahaifiyarmu ita ce mamanmu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 ya kai masu aka kada asibiti da hindu wallahi sun halantar suna zabantar da ne ban musu komai ba hindu ba, musu komai ba ko wallahi hakan kawai su kai cikin gama ai banda kana dan uwa ce da kana ɗaya daga cikin wanda za a harbi a cikin wannan yan fashin yanzu ma kana cikin kulawa yan sanda ne idan ka samu sauki shine za a sallame ka gaba ɗaya harbi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 sannu suna malamin annabin mu da yi muku da yi da na yi ma amma gaskiya bella kai kuskure kai kuskure da mahaifiyar mu ta rasu tana tare da fushinka irin abin da na riga ya kenan kai ji yanzu ai kaga muhimmancin iyaye ko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 sakamakon dukan da aka yi shi na samu matsala a kafin shi zai taɓa tashi ba sai an kai shi ƙasar waje yaya to ai sai in biya ya kai shi ko in so ai mai magani indo indo ki ga ya masa gaskiya ko da an kai shi ƙasar waje ba sai tashi ba haka zalika wannan shi ya samu matsala sakamakon dukan da aka yi mishi ba zai taɓa warkewa ba إنا لله إنا لله وإنا استغفر الله استغفر الله استغفر مهيبير أوى ميدادي باب ka shuka alhairai ka kyautatawa mama